لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baka mu da sake haduwa wannan masallacin mai albarka na Professor Yahya Gwandu da ke unguwar Sabuwar Arkilla a nan jihar Sokoto inda muke karatun littafin Adabul Zifaf a kowace ranar Asabar. Yau Asabar bakwai ga watan Sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa daga makka zuwa madina muna nan mun tsaya a matsala ta goma sha takwas satin da ya wuce wadda ke cewa jawazul azli wata halaccin al'azlu yau za mu tashi matsala ta goma sha tara al'aula tarkul azal bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله الأولى ترك العادة ولكن تركه أولى لأمور الأول أن فيه من إدخال الزلل على المرأة لما فيه من في لذتها فإن وافقت عليه ففيه ما يأتي وهو الثاني الثاني أنه يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تأكيد نسل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم وقول قوله صلى الله عليه وسلم تزودوا الورود الورود فإني مخاطب بكم الحمى ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوعد خفي من التعذوب والعدم فقال ذلك الوعد الخفي sai mana ya ce al'aula tarkul azal abinda ya fi shi ne satin da ya wuce mun karanta azulu ko don haka kowa ya fahimci abin da annan ba sai mun maimaita ba amma dai abin da yake nufi shine kasance mutum ya yi jima'i da matar shi mani bai shiga ciki ba an karanta muku hukuncin family planning da malamai suka yi magana da kuma cewa daga wannan hadisi ne aka samu sai malam ce al'aula amma duk abin da ya fi satin da ya wuce muka cewa halas ne a yi wannan saboda hadisan da suka zo amma al'aula abin da ya fi tarkul azal barin yi shi ya fi barin amfani da contraceptive bari yin family planning in ba da lalura da uzuri ba duk shi ya fi wata rashin yi ya fi sai mala ce walakin tarkuhu aula li umur sai dai barin yin haka shi ya fi saboda al'amura kama haka al'awwal abu na farko anna fihi bararin dararin ala mara saboda akwai cutarwa ga ita matar lima fihi min tafwiti lazzatiha domin kubci jin dadin ta lokacin da mutum ke azalwa a irin wancan lokacin da ya ji mani zai kawo shi zai fitar kuma zai zubar da shi waje da haka bai kula ba ita mata ta lokacin ita nata mani ya kawo ka kawo babu ruwan shi wa in wafaqat alayhi amma in ta yadda da haka fa fihi ma ci. to akwai wani matsala kuma wa huwa ne, ga matsalan nan ta yi asani annahu yafutu ba'da Makasidun, Nika. cewa yana kubtar da sashen ba'aba makasirin nika yana kubtar da sashen maksudin yin aure abubuwan da aka sun ayi aure saboda su ba za a samu ba wani abu ne wahuwa tafiru takfiru nasli ummati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rage yawan ko kuma yawaita tsatson al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shi abin da sa ake so a yi aure domin a haihu da yawa a yawaita to yin azalu yana tafiyar da wannan maksudi zai kasance cewa kuma yanzu haihuwar bata samu ba ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوعد الخفي don haka annabi sai ya siffanta shi da cewa binnewa ne koyayya watan binnewa ne binne ƴaƴa ne amma wannan ne don haka bai da zunubi ba sai da aka haifi ƴaƴan ba hana su zo ne tun daga farko shi da sahalu sa'aluhu anil azal. lokacin da suka tambaye shi tambaye suka tambaye shi game da hukuncin al'azlu fa kana sai ce zalikal wa'dul khafi wannan shi ai tallace ko ah walidalika wadalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam wannan saboda cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tazawwajul wadudal waluda ku awi alwaduda mata wanda suke ake so masu farin jini alwaluda masu haihuwa ba inni mukasirun bikumul umama domin ni zan yi yawan al'umma da ku wata zan nuna al'umma ta tafi da sauran al'ummomin da suka wuce yawa balla ce wali zalika wasafahu nabi sallallahu alaihi wasallam bil wadi khafi don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da cewa shine binnewa ta koye Wata wanda bai hito ga fili ba ina sa'aluhu anil azl lokacin da suka tambaye hukuncin azl fa qala sai yace zalika al khafi wannan shine binnewa na koye tunda ba ga ka haifa ba wata an hana ba da ciki bane an hana ma cikin ya shiga ولهذا أشار ولهذا أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الأرض تركم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا قال ذكر عبد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أهلكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أهلكم فإنه ليست نفس مرافقة إن الله خالقها وفي رواية فقال وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من نفس كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة ماذا يتشي ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الأولى إلى أن الأولى تركه يشعر النبي صلى الله عليه وسلم إشارة شواء بن يبدي أبا أزلتين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا وإنما يزوج في حديث أبو سعيد الخدري الله يكرم مشي يده قال يتشي ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم an ambaci azalu a inda annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce walima ya falu zalika a hadukun. saboda mai ɗayanku zai yi haka walam ya kulfala ya falu zalika a hadukun. amma bai ce kada ɗayanku ya yi ba kuma inda ya ce kada ɗayanku ya yi haka da sai mu ce ba a yi ko amma cewa saboda mai ɗayanku zai yi haka fa hu laysat nafsun makhluqatun illa Allahu khaliquha babu wata rai yadda lamarin yake babu wata rai da Allah yayi nufin halitta face ya halicce ta wa fi riwayatin ga wata riwaya faƙada sai annabi sansa ya ce wa innakum lataf'aluna shin wai kuna yin azalu wa innakum lataf'aluna shin wai kuna yi wa innakum lataf'aluna kun ga alamun tambaya ko shin wai kuna yi to ku sani ma min nasmatin ka'ina babu wata rai da Allah ya nufa ta kasance ila yawmil qiyamati har zuwa tashin kiyama illa wahiya illa hiya ka'ina face ta kasance ko an yi azalin ko ba yi azalin ba zaka saboda dalilai guda biyu na cewa na farko ita za kasance cewa matar ba ta jin daɗi na biyu kuma zai hana yawaita al'umma nabi sallallahu alaihi wasallam haka malam yake ganin zai barin shi shi yafi amma yaushe ya barin shi yafi a nan ƙasa yayi magana karanta mana da wa ala kulli hali wa ala kulli hali al ni, fi fima idza kun ganin shi paragraph na ƙarshe mu وعلى كل هذا عبد عندي فيما إذا لم يسر الماء الأمرين أو أحدهما شيء شيء آخر هو من مقاتل أهل الكفر في الأرض مثل خوف البقر من خبز الأولاد وتقلب الإنفاق عليهم وتلبيتهم ففي هذه الهالة ترفع الكراهية ترفع الكراهية إلى عدد التعريف لاتقاء العالم في نيته مع في نيته مع الكفار الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاك والفقر كما هو معروف مثل ما إذا كانت المرأة مريضة يخشى الطبيب أن يزداد مرضها بسبب فيجوز لها أن تتخذ المال مؤقتا مؤقتا أما إذا كان مرضها خطيرا يخشى عليها المرض يخشى يخشى عليها المرض ففي هذه الحالة فقط يجوز بل يجب رفض المعاصين منها مالك وعلى كل ma فالكراهة عندي فيما إذا لم يقترن مع الأمرين أو أحدهما شيء آخر inda nike ina ganin makaruhi ne a yi azalu amma fa idan waɗannan abubuwan guda biyu da ni faɗi ko ɗayansu bai haɗu da wani abu ba idan waɗannan abubuwan guda biyu su ɗaya ne kawai saboda ba za ta ji daɗi ba amma ta yadda ko kuma saboda kawai zai rage yawan al'umma na bisa salam ba za a yi in haka ɗaya tsaya to makaruhi ne amma fa in ya haɗu da wani abu to yana canzawa ya ce shai aka wahuwa min matsasiri ahalin kufri fil azal idan ya kasance ya haɗu da niyyar kakarai da suke azalu wacce niyya ce mislu khawfil faqri min kathratil aulad kamar jin tsoron talauci don yawan yaya kamar yadda gaya muku satin da ya wuce kuma ni karanta muku daga fatawar satin da ya wuce shi mutum ya kayyade 'ya'yan da zai haihuwa ko kuma ya tsaye da haihuwa ko ya dakatar da ya ci don tsoron talauci wannan haramun ne mutlakan baya halatta musulmi ya ji tsoron talauci sai ya ji tsoron haifa ma haifuwa ya don talauci ya tsaye da haihuwa don talauci wannan bai bai halatta kuma wannan shi abin da kafirai ka faɗi wannan shi abinda da kafirai suke kawo a family planning saboda shi cewa kun yi yawa rawa da haka ba ku ba kun canye ku babu kasar noma kun yi kaza da kun yi kaza wannan ba daidai ba ne domin Allah shi ke arzikawa wata kallafin infaki alaihim wa tarbiyyatihim ko kuma wahalar ciyar da su da tarbiyyarsu wala Allah nan ba in wacce tarbiyya da makaranta satin da ya wuce ba tarbiyya kila biya musu kudin makaranta ga ɗaya na nawa yanzu zan biya musu kudin makaranta abu zai yi yawa yace fa fi hadhihi alhala idan wannan abu ya auku a wannan hali tarfakul karahiyatu ila darajati tahrim to yanzu makaruhancin karahiyya zai dauka kai koma haramun duk wanda kasance shi family planning yana yi ne domin tsoron talauci kada yaya su yi mai yawa bai da kudin school fees kada yaya su yi mai yawa bai da inda zai sa su to wannan ya kasance haramun ne gare shi لالتقاء العاجل في نيته مع الكافر مع الكفار الذين كانوا يقتلون اولادهم خشيه الاملاك والفقر saboda niyya ce ta azal yanzu ta yi daidai da takahirin da ke kashe 'ya'yansu domin jin tsoron talauci da wahala kama huwa ma'ruf kamar yadda yake sananne bi khilafi ma idza kanat al mar'atu mariza sabani idan macin ta kasance mara lafiya ba ta da lafiya don shi ake yi likita yakhsha tabibu an da marabuha bi sababil hamli likita yana jin tsoron cewa rashin lafiyar ta fa za ta iya karuwa saboda ciki in ta ɗauki ciki fa yanzu za ta iya kamuwa da rashin lafiya ko rashin lafiyar ta za ta iya karuwa an san cewa ba ta da lafiya fa ya juzu laha an tattakhidha al-mani a mu'aqqatan wannan lokacin ka yana halarta ta ɗauki abin da ta sha ke hana mata ciki shine mani ko wanda za ta sha ko wanda za a sa mata hannu can can baya yayi magana su a baya kowa da yi wannan ya halarta ta yi abin da zai hana cikin na ɗan lokaci har ta ji dama amma idan kana marabuwa khatiran amma idan rashin lafiya ta kasance mai hadari ne sosai yuksha alaiha halmautu? ana yi mata tsoron mutuwa cewa ta dauki ciki za ta iya mutuwa fa fi hadhihi alhala faqad yajuzu bal yajibu a wannan halan ma wajibi ne rabtul mawasir minha a ruhe wajen haihuwa a ruhe mahaifar ya kasance cewa ba ta daukar ciki domin mai domin gudun kar ta fada muhafazatan ala hayatiha domin a kiyaye rayuwarta kamar yadda ga muku satin da ya wuce in aka tabbatar da cewa wannan matar ko likita yana jin tsoron cewa lalle in ta dauki ciki wajen haihuwa ta mutuwa za ta yi to ko ta dauke shi yana ciki yana halatta a zube shi saboda abin da a cikin cikin ba san da rai za haihuwa ta ba ko ba da rai ba ko da ya zo zai mutu ita kuma ga ta da ranta tana sallah tana azumi ta girma an san ta to musulunci bai cewa a rasa ta domin wani wanda zai zo wanda ba san wanne iri ba ne don haka ina kira gare ku mu ji tsoron Allah gaba ɗaya game da harkar family planning ɗin nan mu san cewa duk wanda yake yi da niyyar tsoron talauci ya san haramun ne kuma wani yana ya shiga cikin mutane da yawa masu boko wayanda ba su karanta addini ba ana taba mutane tsoro game da family planning cikin cikin rediyo da sauransu na yi lokuta da yawa da in gidan rediyo suka neme ni yi magana kame da family plan sun yi ta nema na in ce bayi saboda abu ne wanda yake akwai gaskiya ciki akwai ƙarya ciki akwai gaskiya ciki ta inda ake fitowa ta cewa eh, irin bai kamata a haifa a ya samma bara ba a dinga aika su wajen bara a dinga ba sai da suke ba su koma yan daba wannan gaskiya ne amma don shi malamai satin da ya wuce kan ta muka ce saboda tarbiyya domin tarbiyya tana da muhimmanci amma kawai a dinga gaya mutane cewa ya an yi yawa arzikin mu abin da yasa arzikin mu ya karanta domin muna da yawa kuma duk yawan mu America ta fi mu yawa kuma ta fi mu arziki kuma ta fi kowa arziki duk yawan mu China ta fi mu yawa kuma ta fi mu arziki duk yawan mu India ta fi mu yawa kuma ta fi mu arziki zaka ba magana yawa bane akwai mutanen da in magana yawa ne yanzu misali akwai lokacin da muka halarci irin wannan taron a nan Sankare Hotel sai wasu idan magana idan haka ake so a yi sai a ce su wayannan turawa in sun zo abinda suke cewa kowa ma ya tsaya ya auri mata daya ta nan suke shigowa ta kowa ya auri mata daya ta nan za a tabbatar da cewa ba a yawaita ba a yawaita iyalai ba to idan kun ce saboda tsoron talauci ne kamata ku ba da shawara ni kai na zan ba a wanda zan ba shawara in ci na sun kara mata in ci kara mata yanzu kara mata yanzu ba naka bane amma akwai wanda zaka cewa kamata don Allah ya yi hudu saboda yana da abin ɗaukar nauyinsu shi ya kamata kuma ku dinga haka nan ku samu wani mai babban masu kuɗi sai ku ce musu Allah ya kamata ka yi hudu kai ya kamata ka yi hudu amma kowa da kowa su kai mata ɗaya ya tsaya sannan wannan abin da an matsalar wannan shine da sisa ce fa magana cewa wai kawai a family planning kada a auri cikin family planning suka kada a auri mata fiye da ɗaya wannan sun wani wuri suke so su kai a turai fa yanzu gaba ɗaya an ba aure gaba ɗaya an ba aure in ka ji an ce aure to sai in namiji da namiji ko mace da mace shi ake ce ma amma mata an hude musu kunne ga ni ya shigo Najeriya ma abin da ce mutum gulmazan cewa mace kake yadda ke aure ki samu dan danki daya da ba mu mun hada wani abu ne wanda yake al'adun Najeriya gaba ɗaya za su yi za su fada da shi sai ga Najeriya har manyan manyan yan siyasa sun je inda waccan ba na so in faɗi sunan kowa amma wata yarinya a Najeriya da ta haifi da ba bai da uba wannan ya ce a ce nashi ne ta ce ba nashi bane wani a ce nashi ba nashi bane amma babban yarinya ce mai kuɗi ce mai intanet ce mai blogger ce sai ga manyan siyasa da masu takarar mataimakin shugaban kasa da masu takarar kaza kaza sun tafi ran da dan ya cika bakwai za a yi baptizing din shi da komai da komai wata an da cewa dan shege ba komai bane to su turawa duk haka suke yanzu abinda suke shine cewa yin aure wahala ne zai kallafa miki zai kallafa ma ko da ku zauna tare kuna tare amma ba ku yi aure ba wani ko yaya na wasu kuke yayan haifawa da kyar da wahala ka ji a kasashen turai an yi aure in kan ji an yi aure to ana nuni namiji da namiji ko mace da mace amma namiji da mace ba da kyar an daina to mune an ka fara fito mana da suka fito inda namiji ɗaya mace ɗaya suka kawo yanzu inda babu aure to mu ya shigo mana da shi haka zai ya kai zuwa zuwa wancan wurin sannan yan boko su ji tsoron Allah ta hanyar su ake shigowa sai a shigo sai a yi talanta a yi ta rudar da mutane a yi ta waye ba yawan yaya ba yawan yaya ke sa talauci ba ba yawan yaya da yawan yaya da ke sa talauci da su irin su yi siya karamewo da ya za ku ce yana da yaya da yawa amma yana da kuɗi ko bai da kuɗi ko ya rasu irin su ɗan tata yana da yaya da yawa amma yana da kuɗi a unguwa kuma akwai wani yana da yaya da yawa kuma yana da kuɗi da yawa wani kuma ɗaɗaya kare amma bai da abin da zai ɗaukar nauyi dai saboda haka yawan haihuwa bai da alaƙa da talauci kuma wannan tunane tunane ne ba na musulunci ba tunane ne wanda ke zo muna daga waje amma fa bai halatta mutum kuma ya haifa kuma ya dinga yasuwa yanzu ta shigo shigowa ta gefen aure akwai mutanen da kawai wani ya jade akwai lokacin da aka yi ba da ariyar sun ma'aikata kawai mutane suka dinga ƙara aure da ariyar sun ma'aikata kaga wannan ba ba daidai ba ne da ke da matarka an kun dake albashin ku ana yankewa kun yi shekara kaza kaza kuna ta wahala yanzu da aka ba kamata ya ka yalwata da ita da ƴaƴan ka san yalwata musu sai ka tantara ka je ka biya <laughs> ta aiki wajen da zo shi ma wannan dalibin muna wuce iyaka za ka ga mutum lalle aure sunna ne amma babu sunnar da yake ajiwa sai ta aure in ya sallan magari ba kaɗan nan guda biyu suna bai wahala amma zai je gobe ƙarar aure ce suna ce ta hadari sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da an mazahar na suna ko asawaki ba ya iya yi kuma suna ce amma da ya aure da ya yi da wannan suna ce yi. saboda haka ko shi a mashigowa ta nan kuma ana yin abin da bai dace ba muna ta gani mutanen da ke yi suna wahal da iyalansu suna waye Allah tabaraka wa ta'ala cewa yayi وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله min فضله wa'anda ba su da abin aure su yi haƙuri har sai Allah ya azzita su daga falalar shi zaka ya kamata a samu balan kada a irin na kakarai jin tsoron talauci ya hana haihuwa ya hana kaza ya hana kaza sannan kuma kada a yi abin da ba a da halin yi kuma a yadda yara ga hanya ya kasance suna bara wasu da ke yadda yaran ga hanya suna bara cewa su kai aure suna ne gaskiya ne amma tarbiyya wajibi ce tarbiyya ita wajibi ce ta fi hukuncin aure a musulunci zaka in ka haifa kai yi aure sunna ka haifa to wajibi ne kuma ka kula ka kula da tarbiyya Allah ya samu gane ma yan wuya ne bin nikahi ma yan wuya ne bin nikah wa ya baki lahu ma an yan wuya bin nikahi ma ibam ibam al-sayyiba wa insanihi ma min al-quri فيما حرم الله عليهما فإنه تكتب ما معهما فلا لهما لأن أبي رضي الله عنه

حديث أبي ذر يا رسول الله ذهب أهل الدستور بالعلوم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال Ka kuka na tsawaita bayani game da haka family planning ni in ana kan ana kawo wani ciki ne na yi ta ayi ta ta halartar taruka a nan Sokoto a dan kane gasin a a Sokoto gasin a asibitin asibitin daji specialist hospital a wasu wurare a gayyace ne har Abuja a tattauna majalisa college ta family planning kai har biya min Yusuf ta taba yi cewa in ta Egypt a tattauna wasu matsaloli na lafiya cikin su har da family planning da je Egypt ne yi karatu sati biyu akan irin wa'annan abubuwan to amma kaga da yawa ana shigowa ta wannan gefen sai a canza hankalin mutane da yawa cikin abin da na gani da aka je Egypt abin da suke wannan mutane shine sai su je su samu wasu malamai a wasu kasashen Larabawa da abin da suke yi abin da USAID e ukn da UN suke yi ne suna so su shigo da irin wannan sin wannan wannan da tisan sai su je su samu yan boko ya ba yan boko kuɗi NGOs su zo su yi su haɗa taro ta shigigin ya hotel ko wani hotel haka a jiha sai a zo a yi a yi sa bana su da ɗan jins su da ɗan sun ɗinsu su yi maganganu a ɗan ɗoka ga TV to su wannan suna da hankali sai suka gane babu mai saurarin waɗannan mutane ko a TV aka nuna su babu mai saurare su misali babu ka mu ce ga baka da dan karamin jinsi ne na ce maka family plan da check da baka hare su ta mai kwalwa ni da su bai mu dauko wayanda adda addini wayanda ake saurare in mun zo sai mu sa musu sai su zo su kama mutane kaga ce mutane ga sun taru ya dan jim kai family fulani inda yana da shawo kaza kaza kaza kaza har sallar juma'a kuma ayi hutuba amma ba haka bane addini ai amana ne dan an faɗa muna ai abinda aka faɗa muna ai za mu aura shi da wanda muke da shi wanda muka yarda da shi don haka yake da kyawo wanda suke da sunna wanda suke da fahimta su shiga cikin irin wa'annan abubuwan sai su ga sharri ne da alkhairi ne su wa mutane bayani cikin taron da na halatta akwai wani da aka ɗauko shi kamar matsayin malami yana magana yana tabbatar da family planning cewa mace kamata ya yi miji ta kuji wata da sisa wai abin da asunna shine idan mutum ya aure mace idan ta haihu da shi to kada ya koma auren wata sai ta rasu kun kuma fahimci kaza in dai kun haihu to abin da asunna kanka koma aure sai ta mai wai saboda annabi zai aure khadija suka haihu bai kuma aure da ta ga akanta ba kun fahimta ya ka shigo da masu ilimi cikin labari na shigo da masu ilimi cikin lamari sai su lalata a kwakwalwar talaka jahilai ba sani ba da suka tambaye su sahabbai da aka haifan musu kuma suka ƙara aure gaban annabi sassan kuma annabi ya tabbatar da su shi kuma wanda suka ce mai mai a cikin hukunci ko kuma shi annabi ya hana haka duk akwai hanyoyi da zaka ga musu wani daga cikin malaman sai zai iya jawabi ya fata cewa bai kamata mutum ya aure ba. yana mata ɗaya ba sai da ya gama sai wata mata ta saka hannu ta ce bai to yanzu mu irin yan uwan mu kannan mu da mazan sun mutu su kuma a zasu ya ce ba a kowa aure su <laughs> wallahi yayi ya kasa an sabata saboda ya za a yi su musulunci ya kawo hali yana kawo abu ne wanda zai kasance maslaha ga mutane a rayuwarsu ta duniya da lahira saraka da ɗan boko da aka naji daɗi mafi yawa irin mutanen da ake sawa a cikin wannan harka a tabbatar mutane da tijai ne wanda ba su yadda da irin wannan da tuno wata a cikin wannan wata yana shiga cikin wannan harka ana sare cikin wannan harka da yawa ne a cikin da wajen Najeriya wata mun taba zama taro game da irin wannan abin a Zamfara a wani hotel a Gusau dr ibrahim liman sifawa ya burge da kwarai da gaske da tashi ya yi in kata-kata da lamarin yau za ku cewa kan kaza kada ku ce kaza wani kai kuma ya ta kawo hujjoji da ke nuna cewa ba daidai ba ne Sau da mu ji tsoron Allah yan boko mu wannan ɗaya daga ciki ne fa family planning akwai abubuwa da yawa al'adu yanzu suke tattalin su shigo mu wanda yake biya akai sponsorin wa'annan al'adun akai domin su shiga cikin mu ya kasance sun sun cakadu ko da muke dibi shekara ashirin talatin, dama shi bature mutumin ingila yana da wani abu da yake ce slow but sure bati lakin a lakin akid watan kadan kadan zai shiga ni ban zan zo maka da bom ba ba dukan ka zai ba komai zan yi ba kadan kadan zan zo maka amma lalle lalle sai tana samu nasara ko bayan shekara na wani. sai ka in suka zo da wannan su ba tunaninsu ba wai mutane yanzu a mutanen jikokin bayan kun mutu an dudduge saka dole ne ku sai kun tashi kun tabbatar da cewa 'ya'yan da jikoki a musu ta ai ta ƙwarai ta addini yanzu misali in zan baka wannan misali me yasa aka yi yaƙi da turawan mulkin mallaka da suka zo sakwato ai saboda sun zo sai ana shari'ar musulunci za su zo da wata shari'a yau za a ce mata iyayen mutum tun nan kakannin mu kakannin kakannin mu suka fita suka yi yaki da wannan abin aka tafi amma shi baturen Ingila yana da wayo da haka kaɗan-kaɗan dai za a kai yanzu wayanda ke aka zaba 'yan majalisa su yi wannan hukuncin cikinmu ne 'ya'yanmu ne ba turawa ba ne. yau ni in zan hau limbarin juma'a yau yana ce hukuncin da ba na Allah ba za ce ya zan dan boko haram ku da kanku za ku ji wannan magana ai ba haka ya kamata ba bayan zai kamata ba wannan magana ba daidai ce. yanzu ba ɗaya kun kun je zina ka magana hukunci da abin da ba na Allah ba kaza kaza gaba ɗaya kowa ya yi shi ya yi mu wannan abin shine wanda iyayenmu suka yaki da shi cewa ka a zuwa a samu na wasu na zana amma kuma yanzu dole ya ga ya shiga a sannu sannu ya kasance mu ne yan uwan mu ne da sauran mu ne har ga an wuce wannan wurin to babu fatar da sauran abubuwa ya kasance kuma an yi abin da zai sa a wuce wannan wurin Allah ubangiji ya tabbatar da mu akan addini da mu da ƴaƴan da jikokin mu da wayanda za su zo bayan mu mala yace ma yanu ya ne min nikahi abinda za su yi niyya da aure ma'aurata biyu ne ya kamata su yi niyyar aure na'am mana yake wayan bagi lahuma ya kamata ga ma'aurata biyu amarya da ango an yanwu ya bi ma ifafa su yi niyya da aurensu kame kansu zan yi aure domin in kame na daga haramun wa insanihima da kyautata ma kansu wato yin shi shine mutum ya kasance yayi aure da mutum yayi aure yana ce mai muhsin yanzu in yayi in yayi zina za a ce za a jefe shi saboda ya zama muhsin to abin da ake ma insan shine ka gamsar da kanka ka kyautata ma kanka ba na insan bane da sinun na fadun ne na kiyaye kanka da ka tanganci kanka من الوقوع فيما حسن من الوقوع فيما حرم الله عليهما فكتنغنتي كانسو daga fadawa daga abinda Allah ya haranta musu fa innahu tuktabu mubada'atuhuma sadaqa sadaqatan lahumu in suka yi haka to jima'in da za su dinga yi za a rubuta shi matsayin sadaka gare su li hadisi abi zarrin radiyallahu anhu domin hadisin abi zarrin Allah ya kara mishi yadda da yake cewa anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wasu mutane cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam sun ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ya manzon Allah zahaba ahlud dufuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada yusalluna kama nusalli suna talla kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasumu suna azumi kamar yadda muke azumi su ma wa yatasaddaquna bi fuduri amwalihim amma suna sadaka da sauran dukiyarsu su suna da sauran dukiya da suke sadaka mu kuma talakawa ne bamu da abin da muke sadaka ala ta ya sallallahu alaihi wasallam yace awalaita qad ala allah lakum ma tasaddaquna shin Allah bai sanya muku kuma abin da za ku yi sadaka ba inna bi kulli tasbihatin sadaka ai ku wani subhanallahi da kuke shi ma sadaka ne wa bi kulli takbiratin sadaka ku wani Allahu akbar da kuka ce shi ma sadaka ne wa bi kulli tahlilatin sadaka ku wani la ilaha illallah da kuka ce shi ma sadaka ne wa bi kulli tahmidatin sadaka ku wani alhamdulillah da kuka ce sadaka ne wa amrun bil ma'ruf sadaka horo da abin kwarai sadaka ne wannan mutane suna sakaci ga horo da abin ki abin abin kwarai sosai sai ga mutum na shan ruwa da hannu hagu babu mai ce mai canza ka sa hannun dama mutum na rantsuwa da Allah da Annabi babu mai nukusa da shi da zai ce mai ba amrun bil ma'ruf sai an kai kungiya kai mata register kai speaker kai mota an bisa ka bisa cibi ba ba dole bane in ka ga da kaga wani yayi ba daidai ba ka gyara mai kai kai amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkari kai hani kuma daga daga abinki sadaka wa fi buqiya hadikum sadaka idan ɗayan ku yi jima'i da matar shi ma zai samu lada qalu ya rasulallah suka ce ya manzon Allah ay ati aduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr ɗayan mu zai zo mu shawa tai jima'i da yake da matar shi abin shawa ne zai zo mu shawa tai kuma ya kasance yana da lada qala ya nan ya ce ara aitum law wada'aha fil harami akana alayhi fiha wudun a alayhi akana alayhi fiha wudun law wada'aha fi haramin da ya sa shawar tashi cikin haramun zai kasance yana da zunubi qalu bala suka ce ina da zunubi ya rasulullah kala fa zalika idza wada'aha fil halal kana lahu fiha ajr haka da yasa shawar tashi cikin halal to yana da lada wa zakara ashiya'a annabi ya faɗi abubuwa yana cewa sadaka sadaka kowanne su sadaka ne ثم قال سنة النبي يتي ويجزئ min هذا كله ركعة الضحى yiwu abin da ke isa ga duk wannan in kai ka tayin duha duk zaka samu ladan wannan zaka sallar duha tana da matukar muhimmanci to ya aka yi da aka yi haka annabi ya gaya ma talakawan sahabbai masu kuki suka ja kuma suka dinga yin waɗannan gaba daya kuma suka dinga yi gaba daya tunda su ma aljanna suka so sai talakawan suka koma inda annabi sallallahu alaihi wasallam suka koma kai kaza suka ce annabi ka ce wanda yayi kaza da kaza su ma masu kuki sun jiya suna yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha'u wannan kudin da Allah ya ba su falalan Allah ce da yake ba wanda ya gira ma kusan lamarin ba talauci ba ne ko dukiya da shi bi jami'a ke littafi suna ne al-ganiyu shakir amil faqih sabir shin wanda fi? shin mai kudi mai godiya ko kuma talaka mai haƙuri wannan su ake ake malamai ke tabani cikin su fi wani mai kuɗi wanda Allah ya bashi kuɗi amma yana gode ma Allah yana ciyar da su yana infaki ya da inda Allah ya tsaye da shi ko kuma talaka wanda shi kuma yana haƙuri da talauci ne bai je yayi haramun da shi ba idan mai kuɗi ya kasance cewa baya baya baya gode ma Allah shi kaulan wahidan talaka mai haƙuri ya fi shi idan samu talaka mai haƙuri mai tsayawa inda Allah ya tsaye shi kuma mai kuɗi wanda bai gode ma Allah shi kaulan wahidan wannan talakan ya fi shi haka idan an samu mai kudi mai gode ma Allah ya fi talaka mara haƙuri shi wannan kaulan wahidin wannan mai kudin ya fi wannan talaka to amma yanzu idan kowane ya samu tashi siffa mai kuɗin yana da godiya ga Allah duk abin da Allah ya ce yana yana infaki da kudin yana taimakawa yana komai shi kuma talaka yana hakuri da talauci ne bai kai kai ƙara Allah inda wani talauci ne bai sa yayi abubuwan da haramun cikin su wanne yafi abin da Ibn taymiya ya tarihi shine wannan yana da alfabal wancan yana da asab alfabal shine fifiko ko sai in Allah ya ambaci fadl ko a sunna aka ambaci fadl to da nufin kudi wannan dukiya to insha Allah tabaraka taala ya ce wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi ana ne aje a nemi dukiya to shi idan mutum zai zai zai shiga masallaci ya ce bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma sahli abwaba rahmatika in zai fita sai ce allahumma sahli abwaba fadlika domin zai je wajen neman zai je wajen neman abinci zaka shi mai kudi yana da alfabar yana da fifiko Allah ya ga ta shi shi kuma talaka yana da asabk ranar lahira zai riga shiga aljanna in dai amma a shake ne mai godiya Allah ba sabe ne mai hakuri ne saboda shi wancan matsala ya gode ma Allah amma sai ya faɗi inda ya samo inda kuma ya kashe don haka dogon layi zai bi yana ta bayani yana ta yana ta dogon larabci <laughs> shi kuma wancan babu abin da za a tambaya shi kawai ya doke kawai shi ke kawai ya isa zaka shi wancan shi adda shi adda rigo shi kuma wannan shi adda shi adda falala a nan duniya a nan duniya wannan ya fi a can lahira wancan wancan ya fi saboda haka kun ga idan mutum ya yi jima'i da mace shi yana samun lada saboda in ya ga dama zai iya sa wannan cikin haramun zaka tun da ya sa cikin halal don haka lada ka tabbata don da mu yi wasa da tasbihi da tahmidi da alhamdulillah da subhanallahi da Allahu akbar kowanne ka faɗi da daga ka duk cikin ibada babu wanda ta fi sauƙin samun lada kamar zikiri an baton Allah babu wanda aka fi gafalantar da mutane kamar zikiri mutane sun gafala idan aka yi maka falalar zikiri sai ka ji kamar daga yanzu zaka ci gaba da yi zaka iya farawa yanzu kafin a jima shi kenan ka mance ka tafiya kuma zikiri fa shi dadi ne ko zuciyarka ba ta na akwai lada wanda ya fi shi ne wanda zuciyarka na nan amma ko zuciyarka ka baka nan ba ta na ya kasance ka zan kamar bin baz maula, ba ce shi zuciya ce ba ta ba amma shi bin ba shi kullum cikin subhanallahi walhamdulillah yake in dai shu yake subhanallahi walhamdulillah in kuma fatawa ta zo ya ansa fatawa in wani abu ya zo ya yi magana in aka yi shi kuma ya fara subhanallah subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala ya mai rahama to zama eh haka ko da ka na wani waje kake ta subhanallahi akwai lada shine malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yazalu lisanuka rasman bi zikrillah shine kada harshen ka ya bushe da ambaton Allah watan ko zuciyar ka bata nan in dai kana yi to akwai lada don haka kada mu yi wasa da ambaton Allah amma dai hadisi abin da ya koya muna shine cewa jima'i da mata akwai lada kamar yadda akwai zunubi in ba ita bace Allah ya tsare mu da in ba ita bace ma ya faru ma ya da da wa wa bil masjid ya radiyallahu anhu فأتبع المسلمين خبزا ولحما ثم خرج أمهات المؤمنين فدخل عليهم ودعا وسلمن عليه ودعون له فكان يفعل ذلك سميعة بنائه mana ya ce matsala ta 21 ko da bina 21 ma ya falu tabiha ta bina ihi abin da ya kamata an yi bayan ya sadu da mata da safe darin da aka kawo amarya ko darin da ya sadu da safe mi zai yi yace wa ta lahu tabihata bina'ihi bi ahlihi a yaki aqaribahu allazina atahu fi darihi mustahabbi ne gare shi an so gare shi da safe safiya da tawayi gari bayan yayi bina'i da ita ya zo inda yan uwa ne waɗanda suka zo gida ne watan abokai ne da kan uwa ne wanda suka yi jirniya da ango suka yi wani suka kai da kawo to mutabi ne da safe ya zo wa sallima alaihim yayi musu yayi musu sallama wa da uwa lahum yayi musu addu'a wa an yuqabiluhu bil mithli shi ma in ya musu addu'a Allah ya taka da alkhairi Allah ya biya ku da abin da kuka su su yi mai irin wannan addu'a saboda me li hadisi Anas radiyallahu an hukala. saboda hadisin Anas Allah ya yarda da shi da yace aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izbana bi Zainab annabi sallallahu alaihi wasallam yayi walima lokacin da yayi bina'i da Zainab fa ashba al muslimina khubran wa lahman annabi ya kotar da musulmi wajen han musulmi suka koshi da nama da mata. umma kharaja ila ummatil mu'minin ma da mata suka fi kowane abinci ibn qayyim musamman babu yayi musu a cikin zadul ma'ad babin mata da nama kun kai yanzu sai mutum zai ce yau wa'azin mu zamu yi game da mata da nama sai ne tuzo hakan da kaza kaza kaza wallahi ibn ibn qayyim cikin zadul ma'ad ya kawo ayoyin qur'ani da sai akan da nama da mata da nama su dai Allah ya su suka fi kowa suka fi kowa abinci falala mata da nama to amma cikin su wahi falala kuma ya kawo matsala to da masa da naman wajen falala cikin zarar wa'ad su hadisi gare su na su suka yi falala annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna matsala aisha ala sa'irin ala ala sa'irin nisa'i ka matsalin saridi ala sa'irin tsa'ami falan nan na Aisha akan sauran mata kamar falan asaridu ne akan sauran abinci Asaridu kuma shi ake ce ma mata da nama فالخبز إذا ما أدمته بلحم فذاك أمانة الله الثريد إن جمع واقع yace kaga ma ka kada ta nama na rinke maka da Allah shi yake ce wata shi duk cikin abincin da nau'in tuwo ne dama abinci kala biyu ne ko nau'in tuwo ko nau'in miya haka yake ko nau'in tuwo ko nau'in miya kamar misali biredi da shayi kuma biredi tuwo ne ko shayi miya ne haka abinci yake shinkafa da miya tuwo da miya ko ina haka yake ibn qayyim yace duk cikin nau'in tuwo cikin nau'in abinci babu wanda ya kai mata duk cikin nau'in miya babu wanda ya kai babu wanda ya kai nama dan ita nama nama miya ne laraba miya suke ce mai don shi wata muna karatu da tula haka min da shi ah, tare shi gidi Da aka ci wata tambaya cewa shin wanda aka ce ci da miskini 60 dole sai hada da kaza ko kuma <laughs> shi ba shi kaba da tayi ɗan ji dole sai ya da kaza saboda sun ci da kaza suka ci ko kaza ko ya da ya daidai da shi saboda amma a cikin tambaya aula budda an yi jimahu min da jaj ko dole ce ya sa nama ya sa miya ta kaza wata ya sa miya wata kazan ita ce idam za ka karatu yawa gare sai dai mu ce karanta abin da ya karanta ya bar abin da ya bari a cikin zadin mahad babban littafi ne akwai karatu da yawa musamman can karshe wajen mujallaji na hudu hudu din nan da abubuwa da naman shanu da naman rago wasu da naman tsuntsaye duk ya yi ya yi musu wanda ya tattauna tattaunawa mai kyau ya fi da wanda ya fi da wanda ya fi da sauransu sai kun ah, makalaja ila ummatul mu'minina bayan annabi yayi walima da mata da nama sai fito inda ummatul mu'minina fa sallama alaihinna ya yi musu sallama mata ne da suka canye shi kenan wada alahunna yayi musu addu'a wa sallam alaihi su alaihi suka yi mai sallama wada auna lahu suka yi mai addu'a fa kana yaf'alu dhalika sabihata bina'ihi haka annabi salon ke yi da safi bayan yayi bina'i da mata ne an kawo mai mata yi bina'i da safe haka yake yi zaka mun ji wata suna da ya kamata mu aikata ango an kawo maka amarya bayan bayan an kawo maka amarya gobe da safe Allah kalla in sun yi yawa wannan na unguwa ka za ka kira su da waya gobe wannan suka yi maka kai da kawo suka yi maka kaza wanda suke zuwa inda suke aje inda suke wanda kuma sun yi nisa a kira su da waya ayi musu godiya ayi musu addu'a kuma in ya kira ku sai kuma ku yi addu'a cewa Allah ya bada zaman lafiya Allah ya kaza Allah ya kaza haka ya kamata na ku ci gaba wujuhu jihadin da ta ويجب عليهما أن يتخذا حماما في دارهما ولا يسمح لها أن تدخل حمام السوق فإن ذلك حرام وفيه أحاديث الأول عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله ولم من فلا يدخل حديثه الحمام ومن كان يؤمن بالله ولم من فلا يدخل الحمام إلا جميلا ومن كان يؤمن بالله ولم من فلا يجلس على ما يسمى يدار عليه الخمر mala ya ce abu na ashirin da biyu ladabi na ashirin da biyu wujubun tihadil hammami fiddari wajibi ne sai an yi wurin wanka a gida za ka kai wanda za'awa amarya dole sai an yi wurin wanka shi wannan dole ne yanzu toilet inda za a tsugunawa shi ba dole ba ne amma inda za ka yi amarya to dole sai an yi mata wurin wanka shi to yin haɗewa aka yi duka to babu matsala amma shi wurin wanka a musulunci shi ne wajibi a yi mata gida toilet kuma in so in babu toilet ta je daji ta yi da ta yi eh, haka yake eh wanka baya halatta mace a zo da ita gida a ganta gobe za ta je wani waje ta yi wanka ya halatta za ka mata su ji tsoron Allah ko gidan biki ya kin tafi ba za ki yi wanka ba shi wanka ga mata aure sai gidanta sai kuma inda lalura ta kama ta kama ta dole sai ta yi amma in ba gidanki ba to ba ki tafi wani gida ke wanka ba zai shi malaye ne musamman bi wajibi ne shi wurin wanka dole sai an yi cikin gida an goyi da ka gama gina daki kayan ka je toilet gina toilet ka fara gina wurin wanka shi ne wajibi sannan ka tsaye ka gida ka gida toilet mana yace wa yajibu alaihi ma wajibi ne gare su an yattakhira hammama fi darihi ma so yi wurin wanka a cikin gidansu wala yusmahu laha ba a yi mata rangwami ba an ta da kula hammama soke ta je a kasuwa ta shiga a wajen wanka na kasuwa ko yanzu akwai wajajen wanka a ce ga wajen ga toilet ga wurin wanka baya halatta mace aure ta je wannan wurin wankan ta yi wanka yace fa inna zalika haramu wannan abu haramun ne ibn tamiya yana magana wannan da yawa cikin majmu'ul fatawa ya tattara hadisan duka wa fihi ahadith akwai hadisan da ke nuna haramcin haka al'awwal abu na farko hadisi na farko an jabirin radiyallahu anhu kala an kafo daga jabir Allah ya ji da shi yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira fala yudkhil halilatahu hamma kada ya shigar da mata tai wurin wanka na jama'a na kowa da kowa wanda ake biyan kudi a shiga wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira fala yadkhulu al hammama illa bil mizar kada ya shiga shi wurin wanka shi ma sai ya saura zani saboda sun kasance suna shiga wannan na wanka na wannan wanka na wannan na ganin wannan wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru alaiha al khamr wanda ya imani da Allah da ranar lahira kai ya zamna a teburin da ake shan giya a kan shi yanzu ba magana baka sha ba wanda yana ta hukuwa akwai wanda suka ce min akwai ko ya ce min jiya mun fita da yan giya amma ni ban sha ba so biyu yana hukuwa wannan so biyu mutane na gaya maka turanci wannan ba daidai bane sai ya fita da an fita da mun fita da yan giya ni ban sha musamman masu karatu turai shine matsalar akai mutane turai da basu fahimci addini ba kawai komai sai ka ce shi tun da bai sha ba in dai keburin ana shan giya kun tsira abokan ka shan giya to kai ma yi haramu ba daidai bane duk inda ka shan giya kawai ce mai kaka yi kai wani waje inda inda ba a shan giya mutane na mun tafi fita da mutum biyar ya musulmi cikin su haka tafi abinci ya kama ɗayan su na America ne biyu ɗan India ne biyu ɗan Vietnam cewa a ni ne na shidda cewa ga lokaci ci abinci a ah, ga wani restaurant mai kyau gidan giya ne sai ce to wallahi zan za ku iya tafiya ku amma ni gaskiya ba zan tafi ba ba ka ne zo musu ba da cewa saboda giya ne kafirai ne ko yace musu ni yi kokarin gamsar da su lalle ka aje wannan nace lalle lalle ba za a je ba to amma kusan matsalar da akwai da ba a je wannan ba sai aka je aka je wani inda ba a sai da giya to zaka ji ba a sai da giya sai su suka yi oda alade ina ma alade Rannan na shiga cikin matsaloli a cikin London ne, mun yi tafiya, ariyar da muka tafiya babu masallaci ga lokacin sallar azhar yayi. na gamsar da su kan mu shiga inda giya ta yi mun shiga sai aka samu wani inda ba a sai da giya sai aka tabbatar da sai dai bas su kafin su yi oda abinci ni je in yi sallah na samu lungu ni sallah ko da dawo sun yi oda alade kuma alade din nan sun ta sun sa teburi mutum biyar ni ne na ni ne in zauna na biyar shi wallahi bai iya zawa na biyar ce bai ni in koma wani tebur da ba haka da ya kai ni zauna wani tebur da ban kawai sanan ni ci abinci na wata akwai mutum yana son ya kiyaye addini ne sai ya ɗan wahala sosai amma kuma wani wahala dukkaninta dukkaninta lada ne haka masu kaifiyar su turai karatu su ji tsoron Allah magana giya mutum na iya zuwa ya zan bai sha ba da yawa akwai wanda ba su sha amma ya bi kai a je wajen sha kusa saboda ɗaure mashan giya gindi a wasu jami'o'i irin jami'ar da ne ba a jarabawa ba UG1 100 level ba a jarabawa kowa da 100 level kawai ya tashi za a shiga 200 level in mutum shiga jarabawa sai 200 level wai saboda 100 level lokacin giya suka sha da yawa sun ciwon kansu ba ta da haka suna shan giya suna mai haka ko jawa ba ba za a yi ba sai an kai 200 level lokacin suka fara sanin lokacin suka fara sanin ciwon kansu abubuwan mamaki da gani ba a gidan giya wai a rubuta wani wasu mokin a gidan giya <laughs> wallahi wasu mokin kuma zan motin ne kowai wani gidan giya da nake a inda je makaranta kullum sai ga mutane sun fito bakin gidan yin suna shan taba saboda gidan giyan no smoking don shi maganar no smoking mu a musulunci smoking shan taba haramun ne amma kan mu rubu da na turawa turawa da suka kai shan taba yayi yawa bai kai tan ba shan taba shan giya ya fi shi muni kamata yanki shan taba shan taba shan taba bai da ayyukan qur'ani haramun ne ba daidai bane amma kun ga bai da ayar Qur'ani sai yake yasi ne za a yi bai da hadisin manzo Allah kan shan taba amma dai saboda yana cutarwa yana kaza kuma gaskiya ne ba daidai bane amma yake shan in ka sha taba yau ba cewa ma bulala ko dai amma ka sha giya yana cewa ma bulala ta mai mu a addinin mu shan taba shan taba akwai sabanin malamai wasu ce makaruhi wasu ce haramu amma kaulin haramu shi ya fi karfi amma shan giya akwai sabanin malamai babu ba'ira da cikin manyan kaba'irori sai ka mu kiyaye mu kula ah, cewa maganar mulo smoking da ke zuwa wata irin maganar family planning ne duk abubuwan da ke zuwa daga wajen tura na akwai gaskiya ciki amma su ba gaskiya su ne makasudin su ba haka mu ya kamata yau waje baka yi mu zama makasudin mu shine Qur'anin da hadisin shine abin da addinin musulunci ke koyarwa ba makasudin mu bane kawai in sun zo da gaskiya ita gaskiya kamar yadda zo cikin al-hikmatu dhallatul mu'min hadisin bai inganta bane inda Tirmidhi amma gaskiya ne kamar da malamai da zai da'ima suka ci haka ne gaskiya fataccen rakumin musulmi ne ko fataccen kayan musulmi ne lokacin sun zo abin da gaskiya ne ba gaskiya wani a yanzu za su ce suna fara gaskiya ne za ka kuwa ya auri mata ya ce kariya ne ba ce eh. ba ce shan taba baya da kyawu ce gaskiya ne jiya tana kara kwakwalwa mu ce kariya ne ba ka ba ta kara kwakwalwa ita ba haramun ce ta fi shan taba ta shan taba matsala saboda haka irin wannan abubuwan kamata yi mu kula da haka wannan na yi abin nan ne domin na gani kuma bil asaf mace ce take ta fita da da wasu sun fita da kagare ne amma kuma su sun sha giya amma ita bata sha ba kamar tana yabon kanta sannan na ga kuma wadda a nan Najeriya take ba mu labarin ɗanta yana wajen karatu Ka shi kaga min jiya har an je tare da yan giya suke fita ba amma fa shi baya sha ta yi marani in baya sha ma ai abokin barawo barawo ne ai yau da gobe zai sha sannan ko bai sha ba ma A ne ya ji na biyu a amince da abin rawa na hamar an tunar hamar فلكني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنا يا أم الدرداء يا أم الدرداء يا أم إيه من أنا يا أم الدرداء أرض الحمام فقال والذي نفسي بيدي ما من امرأة تضغط يا في غير بيت أهل من أمر أمهاتها إلا وهي هاتكة تكون السر بينها وبين الرحمن hadisi na gaba azani wanda ke nuna harancin mace ta shiga wurin wanka da ba gidanta ba ko gidan ɗan uwayenta an ummi dardai qalat an kafa daga ummi dardai radiyallahu anha tana cewa kharajtu min al-hammami wata na fito da wurin wanka falakiyani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai ya hadu da ni fa kana sai ya ce min aina ya ummu dardai da ina ki fito ya ummu dardai qalat ta ce min al-hammami da wurin wanka ni fito fakala ya annabi sallallahu alaihi yace wallazi nafsi bi yadihi na rance da wanda rayuwa ta take ga hannun shi ma min imra'atin tabaqu thiyabaha fi ghairi baiti ahadin min ummahatiha babu matar da za ta cire tufafinta ba gidan ɗaya daga cikin iyayenta ba illa wa kulla hakikatun bai da hawa bai na rahman face ta jaye tun labulin da tsakaninta da Allah wata ta keta duk alfarmar da ya kamata ta keta za ka mata su ji tsoron Allah in ki ji wajen biki duk da kika ki da wata ki koma gidanki ki za gidan biki ki za zaki wanka in kin je kaza kina yana halatta in kuna hutar da ke da mijin kiki wanka ya zan gidanku yanzu kun biya ya zan gidanku nan kuke zaune yana halatta inda kuke haya yana halatta kaza amma sai ki je wani gida ki je wajen biki ki je commercial ki je kaza ki yi wanka wannan haramun ne a cikin hukuncin da ya koyi ga daga cikin mutane ba su sani ba zaka ya waje gare ku sani yau ku sanar da su kowa mace ta san cewa baya halatta gare ta ta cire tufafin ta in ba gidan iyayenta ba ko gidan mijinta sai inda lalura ta kama fasali ana jin mare قال دخل نسبة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقال ابن مسلم من أنتم قلنا من أهل الشام قال على كل من الكرة التي تقول الإسلام على أمام قلنا نعم قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نجد أن تخلق زيارة في غير رجاء إلا ما بينها وبين الله تعالى الثالث حديث نوف وانا بالمليء قال اتدخلت نسوة من أهل الشام على عائشة ya ce wasu mata daga mutanen sham sun shigo inda na aisha rabi anha fakalar ta ce man an tunna ne kulna min ahli sham suka ce daga garin sham muke قالت تتي لعلكن من da التي تدخل nisa a الأمام yana yiwa kuna cikin jama'an nan da ke shigar da matansu a cikin wurin wanka kullum na am suka ce eh ina zama yanzu hadisin da Ibn Taymiyyah ya tattara wannan akwai hadisin da ke cewa annabi ke za ku buɗe wani gari kamar ko ya faɗi sham din ko alama shi da matansu suna shiga amma ku kada ku shiga da matan ku amma kulla na'am suka ce muna ciki halattar ce amma inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul kace amma naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min imra'atin takhlaqu thiyabaha fi ghairi baytiha bau matar da zaka cire tufafinta inda ba gidanta ba wancan hadisi ya ce muna gidan iyayenta daga gidan iyayenta ko gidanta illa haka kan ma baina hawa baina Allah ta'ala face ta kece abinda tsakaninta da Allah ta ta fari abinda tsakaninta da Allah na fito cewa don haka mata su ji tsoron Allah ah, su daina babu kyawu ana kamata mu dakata ko alama yawan ne kamata mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada yayin Allah ya shafe shi wa zukatan mai shafe cikin littafin don Allah ku yi hankali mu da karatun nan kun ga satin da ya wuce na ci kuka ce a je kun ga da muka yi ta yi ku ce mai an tsallake an yi kaza an yi kaza ku bari mu da karatun nan na nan in muka tsaye zuwa insha Allah za mu yi tafsiri amma in muka ci gaba ba za mu yi tafsiri a azumi ba za ka insha Allah wanda za mu yi tafsiri a azumi ya kamata ɗan samu hutu na ɗan ko da sati biyu ne ta sannan kuma sai a fara wata sabgar insha Allah kamar da muka yi tafsiri wancan shekara a masallacin Sultan Sa'ad Abubakar wannan shekarar ma insha Allah za mu yi kuma yadda muka saba yi karfe biyar zuwa shidda Allah ya sa mu yi daidai Allah ya muna muwafaka ya ba mu ikhlasi Alhamdulillah Allah ya da da a ne da shi ne 引过引出上多，原因出上多往上涨，这种也许会来呀，干嘛的多？因为吧，它还有不愿的去。eh yana halarta ai wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar to ya shiga ciki ya halarta assalamu alaikum malam idan kike yana ba da lafiya ne ko da ko da zuciyar ka ba da halar dole ba shi ba to ya to haka yake wajen sauran ayyuka da lada imani da lada imani da sauran A'a, a ibadun shi abin da shahil yi da karatun ƙwararri su suna da bambanci ne a da sauran abubuwa. Duk littafin da kake karatu, duk littafin da kake karatu, in ba ka san ma'ana ce ba, abin da kake aikin banza kake yi. ko ta ka dauki wani tahe da turanci ko wani dictionary ne ka jin turanci ba ka san komai kana ta karatu ko wani textbook ne ko wani abu ne ko ka dauki wannan adabul zifaf baka jin larabci ko ka dauki sahihul bukhari ka dinga karantawa kai baka jin larabci ba kana abin da an mana ba za ka aikin banza ka ga ka je ka koyi larabci ka san sakon da ciki amma qur'ani shi dai kana karanta baka san ma'ana ba aikin koyi kake kuma akwai lada shi abin da ta yi ambaton Allah ba dole sai ka san ma'ana ba inda zikri ya inganta kawai ka yi za ka samu lada abin da ya shafi karatun Qur'ani don haka ne in ka san ma'ana in ka halarto da zuciyarka ya fi kammala ya fi lada amma ba sharadi bane wallahu ta'ala ومن هذا الأمر أكرمت الله به إن شاء الله يبقى قال المؤمن في جهنم قال قال قال جهنم الذي لا إله إلا an yi musu nasiya kenan kankan su haka inda ba a nasiya da ya wuce haka ku ci gaba ne ba da a su idan ya matsala a jima'i lokacin da ɗayan ya kasa hakuri, lokacin da idan matar ce ta kasa hakuri, to lokacin ana alƙali na iya yanke haure tsakanin su amma idan ta yi hakuri. mace ta ce mijinta yanzu bai iya jima'i ta ce mun yi zama da shi zaman kwarai akwai abubuwa da yawa da ake da aure ba shi ba na hakura to ba matsala ana iya ana iya zama tare don shi fata wanda malamai ke ba suwa ga wanda yake su yana kila as tana as ko wani abu da ya kama da haka suka yi aure wanda ake cewa da su haihi ɗa na farko suka yi ɗa na biyu na uku zai iya zama fitila to suna yin su yi biyu ɗin domin gudun cutuwar yaron sai da haihuwa haka nan ya kasance cewa sun sai da haihuwa saboda gudun cutuwar yaron domin an tabbata wanda za su haifawa mara lafiya ne za su za su haifa wallahu ta'ala a wanda yake cewa malam game da auren ɗanɗani da wasu mata abubuwan da suke lafiya kashi ba ni na ce ba annabi sassalan ya hana kuma ya haranta shi don haka haramun ne wallahu ta'ala alam malam ka yi kira ga iyaye da su sauƙaƙa harkar aure don akwai shi ba da dama da mutum da su yi amma saboda tsanarsa amma saboda tsanarsa iyaye ji tsoron Allah a sassauta wanda yake cewa Allah da wannan ka mala aminu da wawa wannan yake cewa Allah ya kama da Allah ya kama da menene hukuncin walimar da mata suke yi ya aure ko akwai da a ya wani ya aure ya walima. ba na yake ba yake ko don gaba <laughs> don gaba <laughs> wannan walimar da mata suke yi ba ita ce waccan walimar ba ba ta kada wacce amma ita ma ba ta da laifi saboda gode mu ma Allah ne da su taru su yi wannan walimar da za da ake kiran mai kidi ana kidi ana abubuwan da ba su dace ba kaga ba za a hada ba don haka kauli mafi inganci tun ni'imar da ta samu mutum ni'ima ne na jin daɗi yana iya walima university ya kare university ya samu admission aiki ya samu aure ta yi wani abu irin haka na ni'ima ya samu mutum yana iya tara mutane walima ya gode ma Allah wannan daidai ne ba ta da matsala wallahu ta'ala Wannan yake cewa kada ka farta malam a dangane da wanka da aka ce na mata a farko kuyi da aka ce wa jire a garin abuja a wata ake zanen kuma a cikin swimming pool ne na cikin ai na so yi magana swimming pool A swimming pool shine babban abin da zai shiga cikin wannan wannan swimming pool ga mace haramun ne ta shiga in ba na gidanta ba in gidanta aka yi ba wanda yake suna iyawa ne aka gidanta babu laifi amma ta je wani waje na kasuwa commercial ta shiga wannan baya halatta wallahu ta'ala ko da ko mata ɗaya ne ko da ko swimming pool din na mata ɗaya ne wadai kuma ina ke samun na mata sai kila in ba ka kasashen larabawa ba na masu musulunci ce wannan tambaya ne mai tsawo kamar kamar yadda shi kai shi ma larabawa kamar malam wanda mahaifan ta kawara masa aure da wanda bai sani ba bai taɓa ganin ka ba sai ya tafiya tafiya ta kama shi ya je wani gari sai ga ah, wannan fifty house shi bai ga um, wayannan mafi yawan tambayoyin nan da ake yi da kuka ina ina cewa ina ansa kadai ina tafiya akwai shirin mu na mata a musulunci wanda yake yana mafi yawa ya ansa duk wayannan tambayoyi kuma wannan shiri ne wanda ya ansa su a detail ya ansa su a bayyane to yanzu dan minti biyar da gare mu na tambaya wata tambaya misali abubuwan da ke kawo kashin aure zaka za ka yi ta bayani cikin muhadara ce za a yi wani ya taliki wani ya taliki zaka yi ana so yana aka iya koma ga irin wayannan abubuwan sannan kuma kamar yadda faɗi ba wasa ba da lamsocin mala aminu da rawa suna taimakawa ga wannan wurin domin ya yi mubasharar wannan ya san wannan abin kwarai da gaske in yana baka labari daga kai sai shi za ka yi mamakin wasu auruka da ke mutuwa da wasu auruka da ake hana su mutuwa da wasu dubara da ake kada aure su mutu Allah ya hore mai wannan fannin za ka saurari kasusuwa ne da ya akan wayannan da wayannan lakcocin za su taimaka sosai insha eh, da musu addu'a ne ya wannan ciwon wannan abin da zan ce kamar yadda wasu malamai suka ce in mutum ya je wajen mara lafiya ya ce mai addu'a wata babu laifin ya kama so da ya koyu amma a mai al'ada kamar misali mutane sun je wajen gaira mara lafiya su ji Allah ya musu addu'a na an sa addu'a ta yi sai annabi sai ya inganta yana zuwa ganin mara lafiya ba bai taba inganta ya ce mara lafiya ya mai addu'a ba in annabi ya je shi kawa mara lafiya addu'a zaka ango shi ake wa addu'a ba shi ake neman yayi yayi addu'a ba saboda haka in misali ɗaya ne ko ai mun karanta a kamun jana'iz idan aka jaka aka aka binne mutum a makabarta wani ya ce Allah ya ji kan shi yana halatta mutane su ce amin amma bai halatta amin da shi maksudi wani ya muna addu'a a ce ai salati kaza ai addu'a ai ai ai salati ai addu'a a suna suna cewa amin zaka irin wannan kawai wani ya ce ma ya mai addu'a saboda yana ganin mutumin kwarai ne ta bada talibi ne ba ta bada ango ba ne amma an mai da siffa ita ce ta angancin ango ka addu'a an sa wannan kan ya ga a an sa don shi za ango kila shi aka ta da kake bukata ka yi mai wallahi ta'ala alam shi kenan dukkanin mu mu yi addu'a musamman yau za mu rufe karatun nan اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم وفقنا لما تحب وترضى الله كيمنا البركة الله كسع البركة وانا هدوة تام الله كتبت منا لإخلاصي الله عند مكفني دريا يا الله كياتي منا يا الله عند الشيطان يشيقيم يا الله كياتي منا يا الله كربا منا الشيطان يا رب العالمين يا الله كتبت منا إخلاصي على مرم يا الله كيمنا كتنجا كاتي دريا يا رب العالمين الله كبام لاتيا أجكم كبام لاتيا أكتم يا رب العالمين الله Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka tabbatar mu da su Allah wannan Ramadan da zai shigo Allah ya sa ya riske mu muna lafiya lau jikin mu lafiya lawa a kasan mu Allah duk inda ake tashin hankali a kasashen musulmai ya Allah ka bamu ka lafiya ka bamu zaman lafiya a wannan kasashen Allah ka bamu shugabanni na gari Allah shugabanninmu Allah ka ba su zuciya tawa talakawa aiki cikin su wanda suke son talakawa Allah ka tsara musu wanda suke son wa talakawa aiki Allah ka tsara ba su iko yi ma talakawa aiki wanda suke da niyyar cikin da talakawa ya Allah kada ka ba su sa'a talakawa ya rabbal alamin Allah ka shiryar da samarinmu, ka shiryar da 'yan matanmu, ka shiryar da dattawanmu ya rabbal alamin Allah ka sa mu yi wannan azumin cikin lafiya da zaman lafiya lafiya da koshin lafiya ya rabbal alamin abubuwan da za a yi na tafsiri Allah ka sa yi saboda kai ya rabbal alamin Allah ka sa mu yi saboda kai ya rabbal alamin Allah ka ka tsare mu da yin riya Allah ka tsare mu da yi domin wani ya ji ko wani ya yaba ya rabbal alamin Allah ka yi mu da katangar karfe da riya ya rabbal alamin Allah mamatan iyaye da kakanni Allah ka ji kansu mara lafiyar mu ya Allah ka ba su lafiya mahaifiyar malam masu an ce tara yanzu Allah ya yi mata rahama Allah ya jin kai ya yi mata jin kai da shi da duk mahaifan sauran musulmi da suka rasu ya rabbal alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sai mu jira yaushe za a gida mu jira mu ji ta hanyar na san hawa social media na san za a yi ta ai kila ta yi social media da za mu je lokacin da ga dukkan alama sai gobe da dukkan alama sai gobe da kanta amma babu tabbas don ka mu je mu tsaya mu ji a social media ta da za a yi in kuma na samu waya da shi kafin sallah bayan sallah za a yi sanarwa cewa yaushe za a yi insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta